masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin kuma wannan tasha tamu mai albarka wato shahidan mu tv sunana zainab abdullahi insha Allah yau za mu yi magana ne akan wasu falaloli na yin addu'a ya zo daga imam ali alaihi salam yana cewa mafi soyuwan aiki zuwa ga Allah a bayan ƙasa ita ce addu'a a wani hadisin ma yana cewa addu'a garkuwa ce ga mumini ya zo har wala yau ya zo daga imam sadiq alaihi salam yana cewa na hore ku da yin addu'a domin addu'a garkuwa ce ga mumini har wala yau imam aliyu zainal abidin alaihi salam yana cewa addu'a tana tunkuɗe bala'i wanda ya sauka da kuma wanda bai sauka ba har wala yau daga imam kazim alaihi salam yana cewa addu'a tana tunkuɗe ƙaddarar da ta sauka da ma ƙaddarar da bata sauka ba insha Allah ya abin da zan iya kawowa kenan a daidai wannan lokacin sannan kar ku manta ku biyo ni domin jin me nake tafe da shi a shiri namu na gaba sannan kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawan sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu masu faɗakarwa ilmantarwa har ma da wa'azantarwa da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.